sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا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 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديا marar iyaka da Allah maɗaukaki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da yaddasa ya amince da haɗuwarmu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marice na litinin 19 ga watan ramadan a shekara ta 1444 <clears throat> na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne goma ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miliyadiyya aya ta 75 a suratun nisa'i kamar da muka ji malam ya karanta يقول الله تبارك wa malakun latu لا na fi sabilin la bayan Allah madaukaki ya kwadaitar da muminai a kan jihadi fi la da bayanin babban lada mai girma da waɗanda suka sai da rayukansu suka sai da duniyarsu suka karbi lahira za su samu daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai taubihi ya yi zargi ga waɗanda ba su yi jihadin ba me ya hana ku bayan kuwa ga sababin da zai sa ku tashi ku yi ko kuma a ce muminai me zai hana kuwa dama ku yi jihadi alhali ga sabubban da sukan sa a yi shi ko dai zama ana yi ne don Allah don ɗaukaka addinin Allah ko kuma don a ceto masu rauni waɗanda aka tsare su aka hana su yin hijira a makka su mazansu da matansu to ko da don wannan ya kamata ku fito ku yi jihadi to shine Allah subhanahu wataala ke cewa anan wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah me ya same ku wannan kamar istifhami ne wanda yake inkari da kuma ta'ajjubi eh kamar akwai mamaki me ya same ku ina laifin ku fito mun ku yi wannan abu bayan ku ga amfanin da yake tattare da shi me yasa ba za ku yi jihadi ba za ku yi yaƙi ba fi sabilillahi saboda Allah ma'ana akan hanyar Allah don ɗaukaka addinin Allah wal mustad'afin da kuma waɗanda aka raunata waɗanda mutane suke ɗaukar su a matsayin masu rauni shine ma'anar al mustad'afin alladhina يحسب الناس أنهم ضعفاء ko sabu an-nasu bu'afa waɗanda mutane suke zaton suke ɗaukar su ake lissafa su a matsayin masu rauni shine ma'anar mustab'af eh mustab'af wanda aka raunatar da shi ma'ana aka ɗauke shi a matsayin mai rauni ya bayyana to wannan lafazi na mustab'afina min ar-rijali wan-nisa' fi ne ko dai zama akan lafzin jalala fi sabilillahi wa fi Mustapha mustad'afin Gani ma'ana me zai hana ku yi yaƙi fi sabilillahi kuma ku yi yaƙi saboda yanto Mustapha fi Gani yauwa ko kuma ya zama ma'aqufi ne akan sabil din ba lafzin jalala ba ma'ana wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wa malakum la tuqatiluna fil mustad'afin ai fi sha'nil mustad'afin kun gano bizin ne dauki kowanne me zai hana ba za ku yi yaƙi ba ba za ku yi jihadi ba a hanyar Allah kuma ku yi domin waɗannan masu rauni ku fito da su wannan masu rauni da ake ambata waɗanda kun san lokacin da aka yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen maka kafirai musamman wakilin su Suhail ibn Amr da aka tattauna duk wanda yake musulmi idan ya fito zai tafi Madina ya tuba ya koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a dawo da shi an gane ma'ana zai koma cikin maka a hana shi yin hijira a kun san wannan yarjejeniyar wadda dai musulmi ba su ji daɗinta ba idan kuma wanda yake na daga cikin musulmi ne shi ma ya zo za su iya mai da shi ya koma ma'ana wanda kuma daga cikin yake ba zai koma ba kun dai na wannan yarjejeniya daga cikin waɗanda aka tsare suna makka suna son su tafi madina su yi hijira aka hana su waɗannan su ne mustad'afin inda ake magana a yi yaƙi fi sabilillahi a ɗaukaka kalmar Allah a yi yaƙi kuma don a ceto waɗannan mutane a fito da su daga wannan ƙangi a kamar irin su alwalid ibn alwalid daga cikinsu daga cikin mata kuma akwai ummul fadl lubabatu bintul harif matar abbas ita ma tana cikin waɗanda aka hana da dai adadi mai yawa daga cikin waɗannan mustabafin ibn abbas yana cewa an roto da gari shi na da shi da mahaifiyarsa duk suna cikin mustadafin hmm, a wancan lokaci to waɗannan mustabafin a yi domin a ceto su a fito da su daga makka mazansu da matansu to shine yake minar rijali wal nisa'i yin dinnan ta bayani ma'ana mustaba'afin ar-rijal minhum wal nisa'u minhum wal wildan da kuma yara allazina waɗanda gaba ɗayan waɗannan da aka raunata a cikin makka suka kasa fitowa domin su yi wato hijira su koma madina ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu mu ma'ana daga cikin abin da suke faɗi saboda an raunatar da su an fi ƙarfinsu ba za su iya yin hijira ba dama suna addu'a idan mutum ya shiga ƙangi irin wannan dama ai ba shi da wani abu sai addu'a suna so su hijira su tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma an hana su to suna addu'a mai fiye cewa addu'ar suna cewa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha suna cewa ya Allah ka da mu daga wannan alƙarya daga wannan ne alƙarya yana nufin wannan gari na makka awwalini ahluha wanda mutanen cikinta azzalimai ne an gane? kun fahimci abu? ana hawance azzalimi na afi ne amma na me na afi me na afin ismun ishara habihi yawwa amma wannan suna ce masa na afi ne sababi ba haƙiƙi ba na afi iri biyu ne akwai na'at haƙiƙi wanda siffar ta'udu alal mausuf an gani akwai kuma wanda yake sababi wanda na din ya udu ala ghairi mawsuf ma'ana akan wani abu amma lahu ta'alluqun bihi to wannan shine yanzu misali idan mutum kamar da suke kawo a misalan su na nahau wannan dai dan saboda mutumin da yake so ya karanta ne ya gane ko zai karanta ayar zai ce musamman irin wanda suka fara koyon nahawun nan zai ce nan mai yaya haka ko to shi ne dalilin a ɗan tsaya a bayyana wannan ba don haka ba ba inda ba makarantar na hau ba ce na hau an yake samun sa a makaranta a aji yawwa wannan suna shi masa ne na hakiki yanzu na na sababi ba hakiki ba misalin na'at haƙiƙi kamar mutum ya ce marartu bi zaidin alfabili marartu bi zaidin alfabili kusan misalan na hau kenan kullum zaidu da amur yawwa marartu bi zaidin alfabili na wuce ta zaid alfabili kuma wannan alfabili mai sifa ce shine na ati nawa na zaidin to wannan na shi ne mene hakiki yawwa amma idan ka ce marartu bi zaidin alfabili abuhu alfabili abuhu to wannan shi ne mene na a ci sababi ba hakiki ba na wuce ga zaidi ne wanda babansa ne falala ne kaga falalar ba akan zaidi take ba akan babansa ne yawwa kun gane wannan to shine wannan min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha domin kaga ai ba a tuffanta alqarya da zalunci dan ba mai hankali ba ce ko kato alqarya ba ta zalunci sai dai a ce mutanenta ta haka min hadhihi alqaryati awwalimi ahluha tunda asalin mal'utin anan shine ne hazihi yawwa alƙarya menene badan ne nasu ko kuma da kuka sani yawwa to sifar ita ce ne awwalimi to amma tunda shine aqrab to sai ta dauki ta bangaren ya sunanta irabi sai ta dau irabin sifa amma kuma shi ahluha shi kuma shine fa'ilinta an fahimci abu fa'ili ake siffanta shi shi yasa ya zama marfu'i a ahluha amma dai me zan fahimtar na hau sai da ina je makaranta amma dai wannan ayar ina ji yanzu to kun gane mai ake kuma suna cewa ne ya Allah muna roƙonka ka fidda mu daga wannan gari wanda mutanensa azzalimai ne azzalimai ta bangare biyu Zalimcin shirka da suke zaluntar kansu kuma sannan sun zalunci muminai ta hanyar hana su hijira ko bangare sun aikata wannan wato nau'i ko na zalunci to alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh ahluha waj'al lana min ladunka waliyan ya Allah ka sanya mana wali majibinci daga gare ka kun ga tauhidi ko ba ku hango tauhidin a cikin ba suna son waliyi in an ce waliyi ana nufin majibinci abin so mataimaki shine suka ƙara da annasir waje alna min ladunka nasira ka sanya mana daga wurinka muke son ka bamu nasiran mai taimako kaganin suna son mai taimako ne sai suka roƙiwa Allah haka Allah ake roƙo kowane yanayi sai suka roƙi Allah ya ba su mai taimakon su ba su san ma mai taimakon ba ko ba su san waye ba kawai sun san Allah shi ne mai aiko kuma nan suna nufin mai taimako a matsayin sababi domin mai taimako asali dama shi ne Allah eh, a matsayin sababi na duniya ma'ana Allah ka kawo mana wani wanda zai taimaka a fidda mu daga wannan dan sun san Allah maɗaukaki yana yin abunsa ne ta hanyar sababi daban-daban za su iya cewa Allahumma kullana aunan wa nasira ya Allah ka zama mana mai taimako ka zama mana kai ne mai taimakonmu daga wannan hali da muke ciki amma in ya tashi taimakon nasu mai zai faru sababi nasa na duniya zai ɗauka ya turo ta koyaya kuma ka ba ko ya turo mala'iku su cece su ya ga damar nuna mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ya turo wasu masu karfi su rubu ga waɗannan din su kuma wannan su samu dama su gudu ko a turo masu yin jihadi daga cikin muminai su zo su yi jihadi su fidda su daga hannun waɗannan ku ga duka dai menene waliyi ne nasiri an fahimta insha Allah to shine wannan ma'anar wannan aya malam sa'adi ki cewa wannan aya da muka ji kwadaitarwa ce daga Allah yake wa bayansa muminai da kuma har zukawa da zaburarwa ya motsa musu rai ta yadda za su zabura su fita a kan su yi yaƙi fi sabilillah kuma da bayyana musu cewa wannan abun ya wajaba a kansu su ne masu yi ba wasu ne za su zo su yi musu ba an fahimci wannan tun da idan aka ce maka me yasa ba za ka yi kaza ba kuma ubangiji ne mai ce maka me ake nufi da wannan wajibi ne a kanka kai kaza to shi ke nufi tambayar nan tun da istifhami ce ta inkari fuhima min dalika anna al-khuruj lil qitali fi sabilillah wajibun ala haula yawa an fahimci daga wannan cewa fitan nan wajibi ce kuma ta ayyana alaihim ya hau kansu wujuban ainiya eh wajibi ne a kansu kun su kowa da kowa kun gane inda ya hango sai ce tawajja wa tawajjaha al al azim alaihim kuma wannan zargi babba aka fuskantar da shi zuwa gare su bi tarkihi in suka bari wa malakum ne ya same ku la tuqatilu ba za ku yaki ba duk wanda balarabe ya ce maka malaka kai ko kamar ya ce maka kai ko wace irin musifa ce a duniya ta same ka za ka aikata kala kamar haka ne ko in ka in aka faɗa maka irin wannan ai za ka ga girman abun cewa ashe abun nan so ake kai tunda an ce me yasa ba kai ba so ake kai in ko aka ce me yasa kai to ba a so kai ko to nan cewa aka yi wa malakum la tuqatiluna me yasa ne ku wata irin musifa ce ta hau kanku da ba za ku fita jihadi ba ashe ma'ana lalle wajibi a kanku ku fita jihadi ya bayyana insha Allah fa qala shi yasa yace wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal hal al hali kuwa anna al mustad'afina ma surauni min ar-rijali wan nisa'i wal wildan mazansu da matansu da yaransu allazina la yastabi'una hilatan wadanda ba su da wata dabara za su zai zo nan gaba a cikin wannan sura din zai faɗi wannan gefen a cikin wato ayoyin da za su biyo baya duk dai akan wannan siyaki wadanda ba su da wata dabara shine hilatan wala yahtaduna sabilan kuma ba su da wata hanya da za su shige zuwa gare ta da za ta fidda su daga wannan matsala wa ma'a hada amma tare da haka faqad nalahum a'zamu dhulmi min a'da'ihi gashi kuwa mummun gashi duk da masu rauni ne ba su da karfi ba su da dabara ba dan kofar eh, da za su samu su fidda kansu daga wannan bala'i gashi kuma duk da haka suna karkashin zaluncin azzalumai mutanen Makka a wancan lokaci to shine suke roƙon Allah ya fidda su daga wannan alƙarya wadda take ma'abutanta mazaunanta azzalimai ne suna zaluntar kansu ta hanyar kafirci da shirka kuma suna zaluntar muminai ta hanyar cutarwa iri-iri da kange su daga bin hanyar Allah da kuma hana su yin da'awa zuwa ga addininsu da kuma hana su yin hijira kuma suna roƙon Allah su waɗannan bugu da ƙari bayan sun roƙe Allah ya da su daga wannan to kuma sun roƙi Allah wani abu menene suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu waliyan wa nasiran majibinci mai san su mai kaunar su da zai zo kuma ya zama mataimakin su da zai taimake su yastanqizuhum min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha wanda zai fidda su daga wannan alƙarya wadda ma'abutanta azzalimai ne duk dai kun fahimci zancen yawwa fasara jihaduhum ala hadha alwajh min babin itali qital wa dhabb an ailatikum wa auladikum sai zama cewa ya komo mu'minai wannan yaƙi da za ku yi yaƙi ne bayan zaman ka fi sabilillah wato dan ɗaukaka kalmar Allah to kuma yaƙi ne domin ba da kariya da tserarwa ga waɗanda nauyinsu ke kanku su ne alatiku iyalanku ‘yan uwanku da kuma ‘ya'yanku da kuma maharamanku maharamai waɗanda suke ƙarƙashinku ‘yan uwanku lamin babin jihadin na huwa sama ofin kuffar ba wai babin jihadi ne na mutum a ce yana kwaɗayin wani abu dangane da kafirai ya cizge su ya tumɓuke su ba a'a bayan cewa akwai taimakon addinin Allah da ɗaukaka addinin Allah to kuma ga ƴan uwanku can a tsare an tsare su an hana su fitowa ana fahimtar zancen fa inna huwa in kana fihi fadlun azim wa yulamu mutakhallif anhu duk da cewa wannan yaƙi ne wanda yake akwai falala babba kuma duk wanda bai je ba abin zargi ne a'zamal launi zargi mafi girma to ladisi jihadu alladhi fihi istinqadhu almustad'afin to shi jihadin da aka yi shi dan a ceto masu rauni mazan su da matan su a fidda su minkum wanda ƴan uwanku ne su to a'zamu ajran ya fi girman lada duba yadda Allah ke girmama haƙƙin masu rauni ko kun fahimci wannan ashe duk mutumin da yake mai rauni ne yana daga cikin hanyoyin samun lada babba a taimaka masa a taimaka masa a fidda shi daga wannan hali na rauni Kamar mene wasu ne suka kama shi suka tsare shi daga cikin katirai irin zancen da muka yi jiya waɗanda aka tsare aka mai da su ba musulmi ba to yana daga cikin babban aikin da muminai za su yi a ƙasan nan su bi hanya ta doka da lauyanci da duk abin da za a yi na taimako a samo waɗannan irin yara inda aka ɓoye su kuma a kai kes ɗin kotu a tabbatar da kuma an ladabtar da waɗanda suke irin wannan sakar 'ya'yan musulmi su mai da su kiristoci mun gane wannan ku duba ku ga yaƙin da za ka yi don ɗaukaka addinin Allah ba Allah ya fi son sa ba to annan malam yake nuna mana cewa yaƙin da za ka yi don ka tserar da ‘yan uwanka mummune shi kuma ya fi wancan lada saboda me ɗaukaka addinin ne a cikinsa tare da taimakon ɗan uwanka ɗan adam duba ku ga ashe na musulunci yana girmama harkar masu rauni a taimaka musu a fidda su daga wannan rauni musamman kun ga suwaye a ciki masu rauni ne an hana su hijira suna can a hannunsu ko da maza ne su hmm? akwai sallar mutum ne hisham ɗaya daga cikinsu ne bayan gaba da musamman alwalidi, bin walid ko ga kuma mata ga yara duka to waɗannan in ka duba suwaye su yanzu in ka duba lubabatu bintul harith wace ce ita matar al-abbas ce fa ita ce mahaifiyar abdullahi Dan abbas ummul fadl ana kiranta ummul fadl saboda alfadl dan abbas shine babban ɗanta wan abdullahi an fahimta to yanzu waɗannan manyan bayan Allah sun cancanta a je a yi yaƙi domin a fito da su ko ba cancanta ba shi sa idan aka kame musulmi aka tsare su a matsayin ribatattun yaƙi yana daga cikin babban aiki a je a kwato su in ba komai ma na jihadin ɗaukaka kalmar Allah sai dan aje a kwato su daga hannun kafirai to wannan din ya isa bal malam anan yake nuna mana cewa ladan wannan ma ya fi wancan ku duba da irin ladan da Allah ya sanya domin jihadi fi sabilillah to idan ya hada da ceto ƴan uwa to shi kuma ya fi lada Allah ta mu fahimci wannan yawa sai yake fal jihadul ladhi kun gani gashi yake fal jihadul ladhi fihi istinqadul mustad'afina minkum a'zamu ajran yawa jihadin da a cikin sa akwai tseratar da ƴan uwanku masu rauni to shi yafi abin nan girman lada wa akbaru fa'idatan yafi girman fa'ida bi haythu yakunu min babu daf'il a'da'i domin kuwa ana sanya shi ne a babin wato tun abokan gaba ni in dai har aka ce ga abokin gabanka a kusa da kai har zai iya ɗauke matar wani daga cikin mu an sace yanzu irin waɗannan masu aikin kidnapping din nan da sauransu yana cikin babban aikin al'umma a taru gaba ɗaya a ɗunguma a je a kwato mutane a hana wannan abin a dakatar da shi mutane tsirarru sun ɗauki makami saboda wannan makamin shine babban ƙarfin ko ba ka fahimta yawwa da za a yi musu lankwame ɗaya a ko'ina a kowane gari samu al'ummar gari kowa a bashi makamun aje a fito a kwato al'umma wannan sharaf ne ba ƙarami ba babu jihadin da ya kai wannan a yanzu da za a yi a ceto mutane Allah san sa Allah ya ce maka shi yana daga cikin babin daf'i al'ada Allah tsare sun maƙala sannan Allah maɗauki ya ce allazina amanu to nan kuma za mu shiga wani zance Allah subhanahu wata'ala ya kasa mutane gida biyu dama akwai muminai akwai kuma kafirai nan za a bayyana mana manufar da take sa muminai suke fita yaƙi da manufar da take sa kafirai ma su fita yaƙi an gani Allah ya ce, Allah allazina amanu su dai masu imani yuqatiluna fi sabilillah wannan mubtada ne da kabar. jumla ce me ce Allah allazina wannan ismu mawsul shine mubtada allazina amanu yuqatiluna wannan shine jimlar jawabu jumlar khabar yawa yuqatiluna fi sabilillah su masu imani suna yaƙin su ne fi sabilillah akan hanyar Allah li ilahi kalimatillah wallazina kafaru su ko kafirai su ma kun ga wata jumla ce yuqatiluna fi sabilit taguti ga shi Allah daban tagutu daban to su kafirai suna yaƙi ne don ɗaukaka ɗagutu shine duk abin bauta wanda ba Allah ba nan ba a faɗi ɗaya ba ba lata ba ba uzza ba domin kafiran suna haɗa kansu da masu bautar lata da masu bautar uzza da masu bautar hubal da masu bautar wata tsamiya da masu bautar wata kuka da masu bautar komai duk sai su haɗa kansu don ƙoƙarin su ga bayan musulmi kuma kun ga ai sunan su gaba ɗaya waɗannan gumakan sunan su ne dagutu dukkan su dagutu ne su kafirai don wannan dagutun suke yakin su to sai Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan ya ku mu'minai ku majibin majibinta shaytan wannan so ake nufi kafirai yawwa shi duk kafiri majibincin shaytan ne kun yadda domin da ba majibincin shaytan bane da ya tuba ya bi Allah hmm. da ya tuba ya bi Allah to Allah madauke ce inna kaida shaytani kana mu'ifa don ya ƙara ba da courage da ƙarfin zuciya ga muminai sai ce shi fa kaidinsa da makirshinsa duk mai rauni ne Allah da hikima yake kun fahimci eh, abin da ke cikin wannan zubin zancen kafirai don wa ke yaƙi don ɗagutu daga cikin ma'anonin ɗagutu akwai shaidan ko to ɗan din da kafirai suke yaƙi domin sa shi din dukkin tsinsa mai rauni ne za ka karku damu ku zabura wato hanyoyi da Allah yake amfani da su a ƙur'ani wajen tahayiji da zaburarwa ya zuga muminai ku zabura kar ku tsorata da komai kuma da ƙarfafa cewa suna tare da Allah kuma Allah yana tare da su duk yana cikin wannan ma'anar cewa kada ku kada ku ji wani tsoro harkar nan duk ta ɗan ba abun a tsorace ta bane shi sa ba a san musulmi in ana zancen jihadi ya zama cewa musulmi yana jin tsoron wani abu ka cire karfin kafirai yanzu in ba dan wannan irin manufar ba yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai mutum 313 zai tinkari mutum dubu hmm? ko ba haka ba a lokacin da yake da mutum dubu kuma ya tunkari mutum dubu goma kun gane bambancin faɗinsa ya yi yawa amma duk da haka dogaro da Allah da ƙarfin ya yaƙini ko da sallama wa Allah a tafiyar badar dawaki nawa aka fita da su hmm? masu doki ba su da yawa masu raƙumi ma ba su da yawa mafi yawansu a ƙafa suke su kuma waɗancan duk mahaya ne mutum dubu a kan doki in ko mutum yana kan doki da mashi a hannunsa da takobi a hannunsa ka zo da ƙafa. mutumin da yake kan kafarsa wa zai hara a nan da nan za a yi haka kawai ya faɗi haka ne to amma Allah maɗaukaki ka ga irin taimakon da yawa mummune har mala'iku aka turo suka yi yakin a madadin muminai kawai muminai suna ba da labarin sai dai su suka kai yana faduwa me ya jawo wannan imani da yaƙini da Allah sai Allah taimake ka duk rauninka in ka yarda da Allah to Allah zai taimake ka ya Allah muna roƙon taimakonka Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu Allah ka ɗaukaka addininka Allah kuma kar ka sanya mu sababin da addinin musulunci zai raunana to malam yake cewa haza ikhbarun wannan ba da labari ne min Allah daga Allah bi annal mu'minin cewa su mu'minai suna yin yaƙinsu ne fi sabilillah su kuma kafirai suna yin yaƙinsu ne fi sabili ne at-taghut at-taghut yake allazi huwa ash-shaytan shi ne Shaiɗan? malam sa'ad yake cewa wa fi dimni zalika iddatu fawaid a wannan maganar akwai fa'idodi ba guda ɗaya ba minha daga cikinsu annahu bi hasabi imanin abdi yakunu jihaduhu fi sabilillahi wa ikhlasihi wa mutaba'ati gwargwadon wato imanin mutum inda imanin mutum mai ƙarfi ne to haka jihadin fi sabilillahi zai zama mai ƙarfi da da ma'ana in mutum mai imani ne mai ikhlasi ne mai mutaba'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka jihadin sa zai zama karkarfa zaka kana son duk abin da zaka yi a addini ya zama ka taimaka wa addini ka bi hanyar da zaka yi jihadi fi sabilillah to ka samu kankarfan imani kuma ayyukan duk da zaka yi kayi su da ikhlasi kuma ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga malam yana dawo da mu kan siyakin zancen mu ta'atullahi wa ta'atu yana da alaka da duk zantan nan da muke har yanzu ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum har yanzu muna tare da wannan siyakin ayoyi da kuma sukan munafikai da suka kida'a ga Allah suka kiyarda da shi a matsayin mai hukunci suka kida'a kuma ai suka kiyarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai hukunci ai ba kuma ta je duk to malamin yake cewa fal jihadu fi sabilillah min asarin iman wa muktabayatihi wa lawazimi don haka jihadi fi sabilillah yana daga cikin gurabu result sakamako na imani da kuma muktabayati da kuma sabubban da imani ke sababawa abubuwan da kai imani ke jawowa da kuma abubuwan da tilas inda da imani to za a same su shine lawazim eh in je kana da imani to za a samu wannan tare da kai kama annal qitala fi sabilillah kamar yadda kuma yaqi fi sabilillah a fi sabilit tagut kai kamar yadda yaqi fi sabilit tagut kafirai da suke yaqi a hanyar tagutu shine shaydan da duk abun bauta wanda ba Allah ba to shi kuma min shu'abil kufri wa muqtabayatihi wannan yana daga cikin yanki yanki na kafirci kuma yana cikin abin da in dai da kafirci to ba a same shi Shi ne ma'anar muqtadaya hmm. Muktaba nan na ismu fa'il ba na ismu maf'ul ba to sai ko kun gane kun gane kai muktaba da al-muqtabi mai bambanci al-muqtabi ismu fa'il to anan al-imani shi ne al-muqtabi al-muqtaba kuma shine menene al'asar ɗin waɗannan ƙarfin imanin da yaƙin da sauransu da rashin tsoro da sauransu an fahimci abu yauwa daga idan mutum ya yaƙe kamar da kafirai suke yi fi sabili tsaguci to me zai faru alama ce ta cewa lalle akwai shu'abul kufri tare da shi bi sababi kaunihi kafiran domin mutum kafiri ne to ai shi kansa kafirci shu'ab ne shi ma hawa hawa ne irin yadda imani yake shu'ab yanki yanki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana al-imanu ko bid'un wa fituna ko sabu'una shu'ba shi imani yanki yanki yanki wajen wani fitin da wani abu da wani abu Salla imani ce azumi imani ne ko Takawa imani ce hmm a kyautata ma iyaye imani ce zumunci imani ne karanta alkur'ani imani ne to duk waɗannan kun ga ai an gutsutsura ayyukan to haka kafirci kafirci shi ma menene shi ne yanki yanki ne akwai abubuwa da in suka tattara. akwai wanda yake kafirci babba da ke fidda mutum daga addini akwai kuma kafirci karami shi ma da shu'ab dinsa wanda ba fidda mutum daga musulunci ai kun san wannan ne yawa to su masu yin yaƙi fi sabilit taguti wato kafirai shi ma wannan yana daga cikin sakamakon abin da ke tattare da su na kafirci iri-iri gida-gida yanki-yanki da kuma abin da kafircin ke sabbabawa wa ha? ai kun gane ne wannan fa'idar fa'idar farko ita ce cewa menene ba ku gane ba ma fa'idar da malam ya ga mana yanzu a wannan raba mutane gida biyu muminai suna yaƙi fi sabilillah kafirai suna yaƙi fi sabilillah tsaguci to akwai fa'idoji fa'idar farko an haɗa abun da zancen imani ashe abin da ya haifar da zaburan nan da jihadin nan imanin ne kuma shi kansa imanin tun da hawa-hawa ne to duk wanda imaninsa ya fi na wani ƙarfi to jihadinsa zai fi na ɗayan ƙarfi kun gane darasin yanzu? to na biyu annan Labiyu yi fi sabilillah wanda yake yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah yan bazilahu to ya kamata gare shi wa sunu minhu ya kyautata daga gare shi mina sabri wal jaladi idan yana da hakuri da juriya shine jalad hmm, ba aljaldu ba aljaldu bulala aljaladu da fata allamu juriya da rashin raki zuciya tsakakkiya mai tsikewa ya kun san tsikewa ko? ka san tsikewa? tsawo idan mutum ya firgita eh, a tsaye yake gagar da shi kuma da ƙarfin imani duk abin da zai same shi kuma zai jure ya kutsa cikin damuwa da tashin hankali da musifa tare da jin kamar ba abin da ya faru shi ne dai ma'anin jalas ma la yaqumu bi to duk me yin jihadi fi sabilillah yana fifantuwa da nau'in haƙuri da nau'in juriya irin abin da wani wanda ba shi ba ba iya fifantuwa da shi ba kun gane fa idza kana awliya ash-shaytan in ya zama majibinta shaytan yasbiruna suma suna haƙuri wa yuqatiluna kuma suna yaƙi wa hum ala batil gashi kuwa akan ƙarya suke fa ahlul haqqi aula bi zalika to ma'unda suke kan gaskiya su suka fi cancantar a ce sun samu ƙarfin zuciya da haƙuri kada su tsorata kun gane wannan ai ba sai mun maimaita ba yau fa ahlul haqqi aula bi zalika kama qala ta'ala kamar da Allah madauke ce إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إن كنتم تنون أبو نرى الأدي شين إن تكونوا تعلمون ده همزة ني با تعلمون نسني بني إيه نعلم رددي in kun samu wani raɗaɗi da kuka ji ciwo aka yi muku rauni a wurin yaƙi fa innahum ya'lamuna su suna jin radadi kamata ta alamuna kamar da kuke jin radadi an fa an fahimta wa tarjuna min Allah ma la yarju amma ku bambancin da ku da su bambancin ku da su shine ku kuna kaunar da fatar ku samu wani abu a wurin Allah wanda su ba sa fatar samu kuna san kuna kuna sa ran a wurin ubangiji za ku samu mai taimako ko na farko kenan domin shi ne babban abin da kuke nema a lokacin da ake cikin halin yaki yawwa kuna da aljanna da aka yi muku tattalin ta ko kafin a je ku mutu ma a je aljanna kuna da da ganima a duniya sannan Allah madauki zai ba ku lada ba na jihadi abubuwan da mai jihadi ke fata suna da yawa to wannan abun ai kaga su kafirai ba sa fatan haka a gurin nasu abun bautar suna sun fito yakin ne hamiyatan wa difa'an ko wa asabiyatan wa inniyatan abin da ya fito da su kishi da kabilanci kishin gari da kishin kabilanci da makamancin waɗannan abubuwa shi ne kawai abin da ya fito da su amma abin bautar su ba su rata ya cewa zai musu wani abu ba amma musulmi yana da ƙarfin zaton cewa Allah zai taimake shi Allah kuma zai biya masa buƙatu ya kuma ba shi gwaggwan Allah da an gane wannan ayar don haka me darasin anan me ce ce fa'idar cewa masu yaƙi fi sabilillah duk mutanen da suke yaƙi domin taimakon Allah ya kamata a ce sun ɗauki haƙuri da juriya in dai har kafirai za su dage su yi yaƙi da ƙarfin zuciya to muminai sun suka fi cancantar ya zama ƙarfin zuciyarsu da haƙurinsu da rashin tsoro ya fi na kafirai domin su suna da abin da suke fatan za su samu abun Allah an gane me yasa abubuwa aran gama da yawa da akan yi da musulmi da kafirai za ka ga kafiran in suka ga wahala suna tuno 'ya'yansu da matansu da dukiyarsu sai su juya baya su gudu ana fa ana samun wani ko ba a samu masu tsikewar dalilin ƙarfin abin da ke ingiza su bai wuce a ce in sun gudu sun yi abin kunya ba amma ba zancen lada ba to yaya kai da abin kunyar tare da kai in ka gudu amma duk da haka babban abin da kake so shine ne taimako daga Allah ƙarfafawa daga Allah lada daga Allah samun ganima shiga aljanna gwaggwaban ladan jihadi abubuwan suna da yawa to kaga kai kana da incentives masu ƙarfi da za su ƙarfafe ka da kake sa ran za ka samu abun ubangiji su ko waɗancan ba su da shi daga sun mutu sun mutu sun zama mushe an gama da su kuma ba su da raja'i ba su da irin wannan bautar ta takawa da raja'i da dogaro da komawa zuwa ga Allah da tuna Allah da ƙarfafa cewa ya Allah muna yin abin nan don kai ne in ma rayuwar mu ta tafi mun sallama Wani abin babu shi abin zuciyar kafirai ko ba ka wani kafiri abin da yake tunawa shagonsa kuɗinsa matarsa ƴaƴansa amma mumini in yana da biliyoyi to ba su yake hange ba abin da yake hange rayuwarsa ta lahira ina za a tashi haka ne ko ba haka to kaga a ce karfin zuciyar mumini daban take da abin da ake samu a gurin wanda ba mumini ba wamin ha daga cikin wannan fa'idoji annan ladhi yuqatilu fi sabilillah me yaqi fi sabilillah mu'tamidan ala ruknin wasiq mai dogaro akan wani rukuni amintacce wani ginshiƙi da baya karyewa, yana da madogara menene wannan madogara tasa wa huwa al-haqqu shine Allah wal mutawakkilu ala Allah kuma mai dogaro mu a to shine mai dogaro ga Allah yana kan gaskiya kuma sanan yana dogaro ga Allah shi mumini fa sahibul quwwati war rukni wasiqi to mutumin da yake yana da ƙarfi yana da madogara kuma amintacciya da yake dogaro da ita yutlabu minhu min as-sabri was-sabati irin haƙuri da tsayuwa da ƙarfafa wal nasha'i da karsashi da ake nema a wurinsa to irin wanda ma la mimman yuqatilu ala al-batil irin wanda ba a neman irin sa a wurin wanda dama ba dan ba dan gaskiya fito ba yana yana yakin sa ne ba dan Allah don haka dai wannan yana karfafa waccan maganar an gane yawwa wancan yana yaƙi ne ba don Allah ba to ashe kai da kake yaƙi don Allah to ana neman lalle ka samu haƙuri da sabaci kar ka gudu ka samu karsashi shine nishaɗi activity activeness yawwa ya zama baka tsoro da ƙarfin zuciyarka da ƙarfin jikinka to sai sai ba irin yadda ma la yuqlabu mimman yuqatilu an al-batil wanda yake kokarin ya kare ƙarya allazi la haqiqata lahu wanda ba shi da ba ta da haqiqa wala aqibata hamida ba shi da kuma sakamako mai kyau abun godiya da zai samu fali hadha qala ta'ala dan haka Allah yake faqatilu awliya ash-shaytan kai ku zabura ku yaki majibin ta shaytan mutanen shaytan inna kayda shaytani kana da'ifa Ma makircin shaidan rarrauna ne na ka kada ya tsorata ku kada ku damu da shi ku zabura ku je ku yaƙi waɗannan mutane an fahimci wurin wal kaidu malam nan zai fassara mana me ake nufi da kaidi wato wannan aya tana cikin manyan ayoyi da ya kamata mumini ya sa su a zuciya wajen tsoron daina tsoron shedan shedan in kana tsoronsa to shine zaka shiga uku an gane ka daina tsoronsa shi abinda Allah ya faɗa menene makirfinsa mai rauni ne shi kuma abin da za a kintso na makirci wani lokaci sharrinsa ya fi abin da za a yi maka na zahiri ko ba haka bane Abin da za a kintso maka ɓoyayye da baka shirya masa ba ya fi sharri da ƙarfi sama da abin da za a yi maka na zahiri wanda afuwan haka kawai aka yi maka shi don haka in har aka ce kada ka tsoraci kintsin shaidan kintsin shaidan yana fada rundunarsa yana da zuriyarsa yana da kintse-kintse daban da wahayin shaidan da yake yi wa mutanensa da shawarwari in an haɗu an rasa yadda za a yi sai ku ji ya musu wahayi ya ce to me zai hana ku kaza kawai sai su samu dabara ana yi wannan ko ba ai ana yi to duk wannan plan din na shaidan sai Allah tattara shi gaba ɗaya sai inna hu kana da'ifan duk mai rauni ne tun da ku kai mini ne aka ce maka sharrin shaidan da makircinsa da plan ɗinsa da kintsin da yake duk mai rauni ne kai ne ya kamata ka tsorata bai kamata ka tsoraci shaidan ba ya kamata ƙarfin Allah ya zama yana an gida ka zuwa ga duk abin da ka sa a gabanka na manufa kar ka tsorata kawai dai ka tabbatar da cewa ka samar wa kanka kariya daga menene maganin shaidan hmm? me maganin ko kun manta ne na'am da bin Allah da neman tsarin Allah shine isti'aza da azkar yawwa zikirin Allah ba ka da maganin sharrin shaidan a duniya irin zikiri kun yarda da wani ko muku tsakanin da Allah kuna zikiri insha Allah kuna yi na san duk kun fi ne to a dage wallahi zikirin nan ba ka da abin da zai tsare ka tsakaninka da duk wani sharri na aljani da kintsin shaidan irin waɗannan askar tashi ka je yanzu idan kana da ɗa ko ya mara lafiya da Allah ya jarrabe ta ko ya jarrabe shi da irin wannan fusgatta shaidan damuwar da take zuciyarka wa yake iya kwatanta ta ya hana ka bacci ya hana ka zama a shago ya hana ka zama a ofis duk tunani akan wannan abu ya za a yi kaza ya za a yi kaza ina za a samu magani za ka iya cewa in Allah ya hore maka biliyoyin kuɗi da gidaje za ka iya sallama su baki ɗaya don ceto ran wannan ɗan da kake so ko ɗan da kake so haka ne ko ba haka ba yanzu ne zai hana kafin a kai ga haka ka tattali duk abin da kake da shi za ka iya biyan malami ya koya maka azkar ko ka yi dawa? eh to ballanta bai kai haka tsada ba hmm? malaman ga sunan araha suna ta koya muku kyauta komai addu'ar kaza addu'ar kaza yanzu kana jin ko a facebook za ka tattanta ga sunan malamai kullum a karatu wani ya ce maka addu'ar kaza maganin kaza da maganin kaza wani ma baya sauraro kuma duk ga littattafai nan an rubuta ka karanta ka haddace a koya maka yadda ake karantawa kuma sannan ka haddace ka yawaita safe da rana da yamma lokacin kwanciya kana fita daga gida duk azkar nan ya zama jikinka ya saba harshenka ya saba a ko'ina cikin azkar nan kake lahi babu abu mai karfi da yake maganin shaidan irin wani ba iya maganar wai shigar aljanu jikin mutum ba wasu wasi da zai sanya maka a aƙida kokonto irin waɗannan abubuwa duk Allah ne maka maganin su da sharrace-sharrace na saban Allah ya ziga ka ka aikata abin da Allah baya so ya canza maka hanya ka ɓata duka wa yake yin wannan shaɗan to in kana riko da zikirin Allah to akwai kyakkyawan da to sha Allah Allah zai tsare ka to Allah maɗauki shi nan to malam yake fassara mana me ake nufi da kaidi yace wal suluku turuqil khafiyati shine shiga hanyoyi boyayyu fi bararil adu wajen cutar da abokin gaba eh, duk abinda wannan fassara ce ta ta ilimi me ake nufi da kaidi kaidi shine da ake fassarawa da turanci plan kintsi ko yawwa shiri makirci yawwa duk ana kiransa makirci kai kana jin makirci ka san ba na alheri ne ko yawwa za a zo a cinta ne a plan a yi waye a yi waye a yi waye saboda a cutar da abokin gaba to duk abin da ba a bayyane yake ba a ɓoye aka yi shi don a cutar da abokin gaba shi ake so mene plan shi ne kintsi shi ne kaidi yace fa shaytan shi shaydan ashe duk fankan ita ce ta sa ke ta wannan bulo koko ba ma jin zafin da an kashe fankan ne ce fa ɓan wa in balaga makruhu shi shaiɗan ko da ma kirshinsa ya kai matuƙa ma balaga matuƙar duk inda zai iya kaiwa fa hu fi ghayatil da'f to matuƙar rauni ne da shi tunda Allah ya ce inna kayda shaytani kana da'ifa to wannan yana nuna maka cewa duk inda duk irin karfin da kai kake gani shaytan yana da shi na iya plan ya kintsa wannan dan ya cutar da mumini ya kintsa wannan dan ya batar da dan adam ya kintsa wannan dan ya halaka wannan ya kintsa wannan dan ya sa wasu wasi a zuciyar wannan to wallahi duk rauni ina wanda zai kwanta ba azkar ya kwanta a tsorace ya ta mafarke mafarke sababin sa ne duk tsoron waɗannan abubuwan ɗan uwa ku daina tsoron shaidani a daina in kana tsoron su to za su ta zuwa maka a mafarki su ta yi ma hankali za ka kasance jikinka ka dogara ga Allah ka yi azkar ɗin nan ka sallama wa Allah jikinka baki ɗaya in ka sallama wa Allah ba ka ba shi riko da kiyayewa da gadi ba Allah ya maka gadin jikinka duk wanda ku aka ce Allah ne mai kiyaye shi akwai wanda wanda zai zo ya taba shi babu wanda ya kai shi gata Allahumma aslamtu nafsi ilayka ko wa alja'tu wa alja'tu dhahri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja' wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta kullun ka saba da faɗin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk mutumin da ya zama wannan ita ce maganarsa ta ƙarshe ya mutu to ya mutu akan fitar. in kuma ya wayi gari da rai asbaha fi khairi zai wayi gari cikin alheri cikin ni'ima cikin tsarin Allah cikin albarka Allah ya sa masa albarka a kasuwarsa a ofis a komai Daka mu matsalar mu muna yin addini ne mafi yawan mu nake nufi da rashin ne. gani muke duk waɗannan abubuwan ba haka bane wallahi kayi da yaƙini da yadda da Allah za ka yi mamaki irin tsaron da Allah maɗauki zai baka ka daina tsoron shaidanu ka daina tsoron irin waɗannan abubuwa ka kwantar da hankalinka ka miƙa wa Allah rayuwarka za ka ga Allah subhanahu ta'ala insha Allah zai tsare ka sai ce ma'ama balaga fa innahu fi ghayati dha'fi alladhi la yaqumu ya adna shay'in min al-haqq da in ya ci karo da gaskiya to ba zai iya tsayawa ba komai kankantar gaskiya idan ta tsaya gabansa to ba zai iya yin komai da ita ba saboda shi da'ifi ne in ji Allah an gane shi komai wanda ke tare da gaskiya to yana tare da gaskiya gaskiyan nan gwargwadon digiri ɗinta gwargwadon nisbarta gwargwadon girmanta komai ta to ta fi karfin kirfin shaidan to ballantana a ce gaskiya ce cike da imani zuciya ce mai tawakkali zuciya ce mai jingina ga Allah zuciya ce mai sallama wa Allah zuciya ce wanda ba ta yarda da ta dogara da kowa ba sai Allah shi sa ba mai shiga bala'i wallahi ilimin wanda ya raba kafa ko ko ba kawai yanzu da Allah ko ku a mu'amalar ku in mutum aka ce ya raba kafa ai ba da matsala sai ba a yarda da shi ina ce ba yan siyasa kuke cewa akwai wani wani yana kan katanga ko kaga wanda yake kan katanga fa bai faɗo nan ba bai faɗa kan gidan ba ba wanda zai yarda da shi to ba wanda ya tsani wannan abin irin Allah in kana son Allah to ka so shi gaba ɗaya in a zuciyarka akwai wani daban ko mutum ko aljani ko mala'ika kana ganin za ka dogara da shi ba Allah ba ko kai kana ganin wai da fiye maka yawa kamar irin toki burutsun da za ka bi masu eh, abin nan neman ceton halitta a yanzu suna yi wai mutum ya ce wai a yi su rauninsu ne ya yawa ba su da ƙarfi don haka ba za su roƙi Allah da su da shi ba sai sun sa wani a tsakani to su bari su roƙi wane to wannan ɗin shi kuma shi zai gaya wa Allah su in Allah ba ruwansa da su wannan mummunan zato da suke wa Allah wannan kuma dama shine asalin fikirar masu shirka duk masu shirka tun na farko da a jahiliya kafiran asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaka sirrin da ke cikin shirkar su ita ce wannan neman intercession din neman ceto ba saboda ceton ƙarya ne. amma ka neme shi a gun mutum yanzu shine sharrin dama amma ka nema abun Allah in ka nema abun Allah shi ke nan sai ka ga Allah ya fito maka ta inda ba ka tsammani wanda ba ka yi tsammanin zai cece ka ba sai ya cece ka an gane wannan abu kuma wallahi ka kiyayi ka ce wai kana roƙon wani abu abun Allah wai ba za ka iya cewa ya Allah ba ni arziki ya Allah ba ni kaza ba wai sai ka sai ka sanya wani a tsakani ya shehu wani ba ni ya shehu wani ba ni wai ai ai an fahimci in an faɗi wannan ɗin ma'anarsa wai shi ɗin ne zai roƙa kaji mutumin fa da ya mutu yana ma ina mutumin da yake ta kansa wai ta ba shi ajiyar wani abu wallahi inda ajiyar kuɗi ne ba za ka ba shi ko ba haka bane mu mun sani in kuɗinka aka ce ɗauki gaba ɗaya zai ka kai kabarin wani ka ce ya ajiye maka za a yi Da Allah a samu wani wanda zai ce zai je kabarin wane kai a kudinsa a jiya nan ne bankinsa. Ya sai da ke shi yafi kowa hauka a duniya amma ka dauki addinin ka da bukatar ka ta arziki da lafiya da komai sai ka je ka bai wani wanda ba Allah ba ga Allah yana ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun haka kawai saboda butunci da rena kana ganin Allah bai isa ba an ne wani kuma da mummunan zato ga Allah Allah mai rahama shine ar-razzaq ko dul mace in maganar neman kariya kake daga wani sharri shine ne quwwatil mace. in kuma arzutawa ne shine ar-razzaq shine al-wahhab komai nasa ne khaza'inus samawati wal ard nawaye lillah walillahi khaza'inus samawati duk inda zaka je inda arziki ne mai na gun Allah shike da lafiya shi ke ba da komai da kake tsammani shi ke ba da mulki amma kalla gun wani ka ce wai saboda girmansa shi za ka kalla shi ɗin wai zai ɗauka sai ya kai wa Allah kai kuma ba za ka iya ba wai kai kana da zunubi Allah ba haka yake mu'amala da bayansa ba wannan harka ce ta fada sarakuna ai mun karanta wannan a littafin kashe shubuhat ko ɗan watanni da suka gabata masu irin wannan tunanin sun ɗauka Allah maɗaukaki yana mu'amala da bayansa ne irin yadda sarakuna suke mu'amala da mutane. Shi sarki mai shugabanci ko da shi muna cewa sarki ma'ana nufin dai mai mulki yawwa sawa'un gwamna ne shugaban ƙasa ne tun da eh, wanda yake mulki dai kowane ne dai mai sarauta mai mulki mai iko a hannunsa ai sai idan an zo ma an ba shi labari dangane da matsalar ka yake sanin ko yawwa to Allah ba haka yake ba Allah ba in ka zaci ku Allah haka yake shi yasa kake tafiya ka gaya ma wani sannan a gaya wa Allah wallahi ka siffanta Allah da kaskanci Allah shine Allahul guyubi tun kafin kai tunanin komai a zuciyarka ya sani zaka maka bukatar ka je ga wani shi ɗin za a gaya ne? ya san abin da yake bi zati sudur innahu alimun bi sudur tun kafin ka roƙa ya sani don haka eh, mai sarauta ko mai shugabanci a duniya shine wanda in kana so ka bo wurinsa sai ka yi kamun kafa sai kamun kafa da wani influential somebody a kusa da shi ko ko ɗansa ko ko kuma direbansa ko matarsa kowa ne kowa duk wani ne wata alaka protocol sai ka biyo ka turo takarda ka jura kaiwa yanzu ku duba a zamanin yanzu idan kana da dan Allah tsakanin da Allah in kana da wayar gwamna kuma za ka iya masa bayanin kai ne wane daga gari kaza ga abin da kake so ka yi shekara kana so ka ganki ba a baka dama ba don Allah za ka tsaya ka yi wannan text ka tura ko ko za ka tsaya ka ƙara wata shekarar kana bin wannan hanta an tsaya sai baka da hankali to yaya uban wannan fa misali ne na dan adam ɗin to yaya ubangiji subhanahu wata'ala yana tsare da kai tun ba tun kana digon mani shi ke kula da kai hmm? tun kana digon mani ka zo ka shiga aka ka zama menene wata tara a cikin uwa aka haife ka kana tuntuɓe kana waye ana tata ta ka zo ka zama babba ana baka iya magana baka saba magana aka sa ka makaranta duk ana kula da kai amma sai da ka girma kuma sai ka koma gun wani waɗancan fa ba roƙa kai ba duk baka roƙe shi ba ya girmar da kai ya baka abinci ya sa nourishment mai ƙarfi mai kyau a nonon uwa ƙarfin abinci a nonon uwa ya zama yana da amfani ba ka roƙi Allah bai baka wani ka girma har ka zama abin da ka zama amma ka ɗauki buƙatarka ta neman ɗa ko ta neman wani abu ko ma da ƙaddara neman wani abu ne a lahira sai ka zo ka ce ka ɗauki wani ɗan adam sai ka bashi shi ne zai maka duk abin da Allah ya maka a baya ba kai tsammanin Allah zai iya maka shi yau ba ka roƙi Allah kai da Allah ka roƙe shi ya Allah ina son kaza kuma wannan abun karamin abu ne a gunka ya Allah ina roƙonka kai mun shi dan Ka kai mamakin irin yadda Allah zai maka kuma ka ka dauki wanda yake baya nan ya bar duniya alal aqalla ba zai iya maka wannan abun ba kai ne ka yadda zai iya amma Allah ya gaya mana cewa ba za su iya ba ba sa ji ba sa fahimtar ne muke ce musu in ka yadda da zancen Allah to ka koma gun Allah ka kyale waɗannan wanda za ka sa duk girman su ko suna da daraja yanzu ba zancen ta su ake ko rashin daraja amma maganar kudura ne shi abin da kake so din ba za su iya ba ba za su iya ba kuma Allah ne ya faɗa ba su mallaki komai ba Allah ne ya mallaka kaga ba kai dabara ba idan ka jefa bukatar ka a wurin wanda ba zai iya maka ba na lokacin ya duka to ai da mun kare ko لا يقوم أدنى شيء من الحق ولا wala likaydillahi لعباده المؤمنين كما kuma إن in Allah ya kintsawa bayan sa mu'minai wani kintsi nan ba za ka الله ma أو ba ko in Allah ya kintsawa mu'minai wani kintsi domin kai yana da daukar fassara mai kyau da kuma mummuna amma aka tashi mu yanzu a Hausa ba mu kalmar ma kirki daga jinta mummuna ne ko ba haka ba to ba ka siffanta Allah da wannan to in Allah ya kintsa wa muminai wani abu to wannan ma kirtin na shaidan ba zai iya tinkarar wannan kintsin na Allah wannan shine abin kule abin da malaya ya ambata na fassarar wannan wato kaili muna roƙon Allah ta ta'ala ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da imani da tauhidi a zukatanmu wa akhiru awana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك